أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala da ya kawo rayuwarmu yau yini na biyu a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar miladiya ta 2019 yau ma ga cikin ikon Allah da ya daga gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai da muka tsaya idan an kowa ba su manta ba a bara mun tsaya a daidai kan aya ta 31 cikin suratul amfani yau za mu dora kan aya ta 32 Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان مصيبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن No. ta'ala ya ci gaba da nuna mana yadda halin kafirai yake da za mu tuna ayat 31 Allah ta'ala ya yi ƙoƙarin nuna mana cewa wa'annan kafirai na makka sun zo sun ƙabilanci mai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar ce masa duk lokacin da ya karanta musu ayoyin alkur'ani sai su dinga cewa ƙaris su ma'ina launin sha'ul na kunna musu lahara sai su dinga faɗa wannan magana ce mun ji abin da ka faɗa damuwa muna so da mun faɗi ne abin da ka faɗa na da ma'ana su ma da sun faɗi alkur'anin nan da sun ƙirƙiro wannan alkur'ani ba da sun zo sun an yi wannan sun faɗe shi ba za su tsaya iyana ba zai ce ina za illa a sa'adin awon ba komi kake karanta wanda ya tatsuniyoyin mutanen farko shi ne abin da kake kira mana sai su ci gaba suka ce suka ce Allah ya ce ga abinda suka fada wa zukur ayyuhar rasul ka ambata musu ko ka tuna musu ya kai wannan manzo me abin da zai ce qaulul mushrikeena faɗin mushrikai min qaumika daga cikin mutanenka da'in Allah waɗanda suke ainihin mai da'awa ko suke ainihin cewa sun amsa Allah Me abin da suke suka ce Allahumma in kana hadha min in wal haqqu min indik ya Allah wannan abu in gaskiya ne rana wannan alqur'ani da waɗannan ayoyi da wannan manzo yazo yake karantawa da shi manzo din da dukkan su in gaskiya ne fa hankar alaina ijaratu min sama to kamar ruwan ku daga sama a wucina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi kun ga arna sun yi ƙalubalanci Allah da manzansa kan Allah ya musu wani. shi sa Allah ta'ala kuma sunnarsa ce lokacin da kake so yi abu ba lokaci hau ba Wani ƙa'ida ce ta Allah abin da kake tunani ya kamata Allah ya ci a wajen Allah kai ba haka da tunanin daga ya kamata mu yi musamman ya ubangiji abin da za mu fahimta shi sa ya siffanta kansa ya ce mai fa'alun limayoyi Allah shi ne mai aikata abin da yake nufi ba abin da ne da kai muke nufi ba duk abin da nake so duk abin da kake so ka zo ya faru ba shi ne Allah yake yi shi abin da Allah ya so shi ne zai faru ba abin da kake so ba su suna so su tabbatar da gaskiyar manzon Allah in abin da Allah din nan ya aiko annabi da shi gaskiya ne to abin su a ruwan dutse ma daga suna su gane tunda ai annabi ya zo yana cewa shi Allah ne ya aiko shi shi Allah ne ya kaza kaza kuma sun kareta shi sun zage shi sun aibata shi sun yi kaza kaza sai suka ce in kana hadha huwa al idan wannan abun gaskiya ne min indika da gare ka ne fahimtar alaina kai mana ruwa daga gare ka mana ruwa daga gare ka na mai da na duwatsu min as-sama'i daga sama aw tina bi azabin Ali, ko kuma ka zo mana da azaba mai rafi shine mala yace wadhkur ayyuhar rasul ka tuna musu ko ka ambata musu ya kai wannan manzo qaulul mushrikina shine fadin mushrikai min qaumika daga cikin mutanen ka da'ina Allah wanda suke roƙon Allah suna cewa mai in kana ma ja'a bihi muhammadun wal haq in ya tabbata abin da annayin muhammadu ya zo da shi shi ne gaskiya min in duka da ya gare ka fahimtar alina ya jarata kamar ruwan ku ya allah minas sama'i daga sama a na bi azabin shadid ko ka zama da azaba mai tsanani to amma abin da nake so fahimta allah yana da mashi'a ko mashi'ar allah baya yin abu yadda kake tunani baya yin abu yadda nake tunani bayan abu yadda kake muke tunani a Allah ya kan yi abinsa ne lokacin da ya so daga yadda ka so abu ya faru ba haka Allah yake yin al'amuransa yanzu misali bari ba misali dukkan musulmi ya yi imani cewa addinin musulunci gaskiya ne amma ku duba yadda aka zo aka gigita musulmi yau a duniya aka sa suka ɗimoci duk wani mummuna abu sai a danganta shi da musulmi. wannan ya kore gaskiyar musulunci a'a wannan ya kore cewa Allah bai tafi musulmai a'a me yake tabbatar mana Allah yana so na mana cewa yana aikata abin da yake so ne a lokacin da yake so lokacin da Allah ya so ya bayyana gaskiya ya bayyana musulunci zai kawo ci gaban da nasarar kawai sai ta faru sai ga Allah ya kawo ba abin da za a gani ba abin da za a bi ba abin da za a kimanta ba abin da za a girmama sai Allah sai addinin Allah amma yanzu Allah ba haka ya so ba wato abin da Allah ya yi akwai hikima a cikin haka don me yasa saboda Allah yana tsara abubuwan sa da hikima da Allah ta'ala ya ci gaba ya ce wa ma gana Allah ya ya'dhibu Allah bai zan zai musu azaba ba wa tafi fihi alhali kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kana cikin su kenan annabi rahama ne ga mutane Allah da kansa ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka face ka zama jin kai ga talikai shi sa Allah ya aiko manzon Allah don ya zama jin kai a gare mu duk abin da ya gare mu duk abin da ya zama wani mai tsanani sai Allah ya sauƙaƙa mana shi a sanadiyar biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai yi wa al'umar annabi azaba ba a lokacin da annabi ya yake cikin su me yasa saboda annabin Allah ya sukanta shi da wata siffa ko ya ba mu labari ina jin karshen wannan sura ko kuma karshen suratul tauba yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma aridtu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim haka Allah ya sabunta shi ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika wannan manzo ya zo daga cikin azizun alayhi duk abin da yake mai tsanani yana masa nauyi a gare shi duk abin da zai tsananta a al'umma to a wajen annabi abin da damunsa ya yi masa nauyi ba zai yadda abu ya faru ba isa ce azizin alai ma'aritum arisun alaikum kuma manzon Allah mai kwaɗayi ne na samun jin kanku a wajen ubangiji daga duk abin da za ku samu ya zama muku jin kai annabi yana ƙoƙari ya tabbatar muku da shi duk abin da zai zama muku matsala annabi yana ƙoƙari ya kore muku shi shi sa zaman annabi a cikin al'umma rahmani abin da zai tabbatar mana da haka sam'an ya fitar mana hadisi kamar da imamu bukari ya fitar da hadisi wanda allah sallallahu alaihi wasallama wata ran ya zauna a cikin masallaci yana siffanta musu dujal da yadda yake da yadda tsarin sai da yadda zai shigo duniya da siffofinsa yana cikin wannan bayanin sai annabi ya tashi shiga cikin gida bayan ya shiga cikin gida sai ya fito sai ya ga bai sun fito suna tare da ikawa mai yanzu muna masallacin nan sai a ba mu wani labari sai mu fito waje mu je mu dinka duddubawa annabi ya zo ga bai ca, ah, me yake faruwa bai kuke yi suka ce ai labarin da ka ba mu sai muka yi kaman in mun fito waje za mu ga dujal ɗin. sai annabi ya ce musu da zai fito ina cikin ku da na ga muku jin kai da zan ba ku kariya daga sharrinsa amma matsalar lokacin da zai zo ba na cikin in ga Allah yana son mu kenan manzo Allah rayuwarsa a cikin al'ummarsa cin kai ce haka Allah nan sai ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibu Allah bai zanta musu azaba ba wa anta fi kai manzon Allah kana cikin su dan kasancewarka a cikin su ka zama jin kai ka zama rahama ka zama tausayawa Allah zai ji tausayin su da kai ba zai musu hukuma ba ashine malai ce wa ma kana Allah subhanahu wa ta'ala li yu'adhiba ha'ula al-mushrikeen wa anta ayyuhar rasul bayna adh-dhuhuri alalikai wannan manzo kana tsakanin su Allah da ya tsarkaka ya daukaka bai damzai wa'annan mushrikai azaba ba alhalin kai wannan manzo kana nan a tsakanin su haka idan annabi yana cikin mutane Allah bai musu azaba shi zaman annabi cikin al'umma a rahama Allah ya sadar da mu da rahamarsa da haka sai ce ma kana lahu mu'adhibu kuma Allah bai zan zai musu azaba ba wa hum yastakbirun alhali suna neman gafaran Allah idan duk al'umma da take so ta kufuta ta tsira ta shiga ainihin mai rahamar Allah ko ta samu kufuta da abin da yaka to shine sai ta koma ta koma asalin da asali shine mai ta koma yi wa Allah ta'ala da'a da yawan yin istighfari da yawan yin ayyuka na kirki wannan su za su sa ɗan adam ya samu ƙira a wajen Allah ta'ala da aka kuka shi ke na uwa lallai wajibinmu ne mu gane cewa ɗan adam yana samun kuɗuta a wajen Allah idan yana yawan istighfar malamai na musulunci sun kawo maganganu da yawa da hadisai daga manzon Allah masu yawa wanda suke nuna matsayin mutane masu istighfar na batun kunta shi ne mala a nan ya ce hun ya suke na min zunubi kuma kanan lau liyu azibahun allah bai zan zai musu azaba ba wa an tafi in kai manzo kana cikinsu kuma kanan mu azibahun allah bai zan zai musu azaba ba wa hum na. alhali suna neman gafarar Allah shi sa an samu hadisi wanda ya tabbata daga Abu Huraira hadisin da Limawar bukhari da musulun suka fita da shi abu ya ce ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la allah ta'ala wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra ni kan zauna da nemi gafarar allah a kowace rana sama da sau 70 ko kuma sau 70 manzan allah ya kan zauna ya dinga cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi a kowace rana sau saba'in a wata ruwaya ya ce aksara min saba'ina marra sama da marra saba'in a wata ruwaya ce mi'atu marra yakan yi ainihin mai istighfari sau ɗari a kowace rana na baton fahimta laka wani hadisi a karanta wani bukari ne hadisi a hurera sannan ba bukari fitar da shi haka kuma imamu tabarani ya fitar da cikin littafin safin du'a cikin du'a ainihin kitabun du'a daga kenan yan uwa kar mu zauna ba ma yin istighfari a lokacin da ka samu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi istighfari wurare daban-daban daga cikin wuraren da yake yi kamar da zamu ji insha Allah don mu ƙara wa kanmu fahimtar. hadisi ya sake tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya ce daga abdullahi dan mas'ud wanda abdullahi dan mas'ud ya fitar da shi yace hadisi ne wadda aka inganta shi a bisa sharɗin shehunan malamai guda biyu mana sharɗin bukari da sharɗin muslim ainihin shi abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina ya'wi ila firashihi wadda ya faɗa yayin da ya je wajen kwanciyarsa kaje za ka kwanta sai ka faɗi mai ka ce astagfirullah al'azim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marrati ghafara Allahu lahu dhunuba wa in kanat mithlu al farid aw adadi al alij aw adadi waraqil shajar aw adadi ayyamid dunya wani hadisi ajiye shi daga abdullahi ɗan masoyi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya je wajen kwanciyarsa lokacin da zai kwanta sai ce astaghfirullah al'azima ina neman gafarar allah mai girma allazi la ilaha wadda babu wani abin bauta wanda ya cancanci bauta illa huwa sai shi alhayu rayayye alƙayyimu tsayayye da ainihin sha'anin bayansa wa tubu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi salasa marrati ya faɗi haka sau uku wanda Allah ya ce gufiran gafaran lahu lahu Allah zai gafarta masa zunubansa wa in kanat da zabadul bahr ko da a ce zunubin nasa ya kai yawan kumfar teku kusan lokacin da ruwa ya ya tashi ambaliya yana zuwa da ainihin wani kumfa a samansa to manzo Allah ya ko da a ce yawan zanubin mutum ya kai yawan wannan kumfar teku idan ka zo za ka kwanta sai ka yi wannan istighfar din sau uku Allah zai gabata maka zurban ga wani yana nuna mana mai falala ta yin mai istighfar da farko ayat ta nuna mana falalan cewa duk wanda yake a azabar Allah ba ta same shi ko a duniya ko a lahira da mu dage da yawan istifari sannan wanda yake yin istifari zai zama dalilin kankanan dalibansa a nan duniya ko ga shi ya kamata mu zo mu bar wani. to menene falalolin yin istifari malamai na musulunci su yi kokarin nuna mana falaloli da dama amma don buga misali zama da guda biyu ko guda uku na farko shi ne ana dan ada yana kuta daga azaba ko a duniya ko a lahira kuma yadda aya ta tabbata da watan baita na biyu tarkul israri alal ma'asiyati dan adam yana barin dogewa akan dalili du mai yawan istighfari to in dai kana yi to ba za ka doge kana zunubi yawan istighfari zai sa ka tuba zai sa ka gyara laifinka da kake yi ba zai zama ka dawoma akan laifi ba daga wanda yake so kar ya dawwama akan laifi ya jibinci mai yawan istighfar dan me yasa li hadisin rawahu tirmidhi wa abu dawud wa hasanahu ita hadisi da imam tirmidhi da kuma abu dawud da sijistani suka fitar da shi abu dawud yace hadisi ne mai kyau yace ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra ma asarra manista istaghfara wanda yake neman gafarar Allah to ba zai dawo akan laifi ba shine ma Allah ya gaya mana Me? daga cikin sifofin bayan Allah wanda Allah zai ba su gidan aljanna wanda fadin ya kai faɗin sama da ƙasa yace sune walladina idza fa'alu fahishatan ko taratamun والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أنفسهم نعم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فاحشة alama ya لا يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون وهم يعلمون الله تعالى يتي والذين إذا فعلوا فاحشة su bayan Allah nan da za su gaji aljanna wadda faɗinta ya kai faɗin sama da kasa su ne waɗanda in sun aikata wani mummunan aiki zakarullah sai su tuna da Allah idan suka tuna da Allah kawai tunanin Allah za su yi a'a fastaghfaru li dhunubi sai su nemi gafarar dhunubansu walam yusirru ala ma fa'alu ba za su dawwama ba ba za su doge akan abin da suke yi ba to sai manzon Allah ya ce ma asarra man istighfar duk wanda yake yawan yin istighfari ba zai dawwama yana laifi ba Goga yana daga cikin fa'idar yin istighfari ɗan uwa mu yawaita shi ko zunubi kake yi in Allah ya yarda zaka daina in dai zaka jibinci yawan istighfari don manzon Allah ya baka tabbaci yace me ma asarra man istaghfara man istaghfara wanda yake neman gafarar Allah ma asarra ba zai doge akan laifi ba walau ada fil yawmi 70 marra ko da ce a rana ɗaya so zai laifin ce kullum sai kayan laifi so 70 amma sai kana ta yin mai istighfari kana ta yin istighfari Allah zai kika wata rana da za ka daina istighfari yana zama dalilin da ba za ka dawo makana laifi ba to shi kenan yan uwa ashe ya kamata mu san fa'ida ta istighfari yakan sa dan adam ya nisanci aikata laifi manzo Allah ya ba mu wannan tabbaci daga mu binci mai yawan istighfari na ba zan fahimta Allah ya dace abu na biyu ko na uku yace annahu yunjimin azabud dunya wal akhirah kamar da ta tabbatar shi istighfari yakan tsayar da ɗan adam a azabar duniya da ta lahira duk halin da kuke ciki idan kuna neman gafarar Allah Allah zai fitar da kuɗin a duniya duk halin da kuke ciki in kana tuba kana istighfari a ranar lahira zaka je baka da laifi saboda me saboda Allah ne ya faɗa ko yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah don me yasa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim me yake so a gare mu sai cewa wa anibu ila rabbikum aslimu la wida yake so ke Allah ya ce ka ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ka ga bayina wanda suka israfi suka ketare iyaka wajen sabawa Allah suka yi zunubi suka yi barna Allah ya ce musulata kana takana rahmatullahi kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah don mai sa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai baki ɗayansu duk wanda zai dawo ya nemi gafarar Allah ya tuba a laifin da yake Allah zai gafarta masa don mai sa ce inna wuhu al rahim domin shi Allah shi al-ghafur mai yawan gafara an rahimu mai yawan jin kai ga bayansa Allah ka mana gafara ka cikin mu saboda haka ƴan uwa mu dage da neman gafarar Allah mu dage da yawan yin istighfari kuma duk halin da kake ciki wallahi in kana istighfar za ka kuta ci duk halin da kake ciki wani an sha karantar da mu a wajajen karatuttuka cewa lokacin Umar dan kattabi wasu mutane sun zo gun sako da matsaloli daban-daban an zo wajen annabi kai wayan sun ce damunar su ta dauke an ce su je su istighfar wayan sun sun ce dabbobin su ba su aihuwa an ce su je su istighfar wayan sun sun ce matan su sun daina aihuwa an ce su je su istighfar babu abinci a ce sai istighfar shine bayan sun tafi sabai suka ce ya manzon Allah ko ya Umar dan Kaddabi an ce kaza an ce kaza duk ka bada amsa guda daya ka ce je istighfar sai ce ku ji fadin dan uwana ba annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ga mutanansa lokacin da suka zo musu da bukatu daban-daban me yace musu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ce na ce ku je ku nemi gafarar ubangijinku ubangijin naku ya tabbata mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara ibabu ruwan sama kuna istighfari Allah zai bude muku sama ta zubar da ruwa idan sama ta zubar da ruwa yace wa yudidkum bi amwalin Allah zai dade ku da dukiya wa barina da yaya da duk abin da kuke bukata Allah zai muku shi ya ɗaya yace malikum la tarjuna lillahi wa qara furaka istighfari yana da fa'ida a rayuwarmu sannan malamai suka ce akwai lokuta da ake yin istighfari da ya gabata mutum musulmi ya kiyaye lokaci na farko da ake istighfari ne al-sahar lokacin asuba lokaci ne da ake yi mai ake zama a roƙi zafar Allah ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga ainihin wa daga bukari da musulun da ma wasu masani da sunan min gairu wajen an jama'atu min sahaba daga sabbe da yawa suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ce lalle manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yanzilillahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya Allah ta'ala yakan sako a kowanne dare zuwa wannan saman mu ita ki kira sama'id dunya to kowanne dare Allah zai sako wannan saman ta duniya nuzulan yaliku bi jalali saukar da ta dace da girman Allah ya saukar take ba mu sani ba ya yake sakuwa ba mu sani ba amma kai imani Allah na sakuwa wannan wajibi ne a aqida a tauhidi ka tambaya ya Allah yake sauka ba a ce kai ba ina ba ta mafi amma manzon Allah ya baka tabbaci ce Allahu tabaaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya Allah yana sakowa cikin kowace dare cikin kowanne dare Allah yana sauka a wannan saman tamu a wani lokaci hina ya baka furusun lailin akhir yayin da dare ɗaya bisa uku na dare ya saura gari ya waye a daidai wani lokacin sai Allah ya sako saman duniya faya kowani Allah ɗin sai dinga faɗa da kansa hal min sa'ilin fa ɗaitu shin ina mai roƙo in bashi wa yake roƙon wani abu in bashi idan kana so a amsa maka addu'ar ka sai ka tashi a sunan lalil akhir manzo Allah ya ce Allah zai tambaya hal min sa'ilin fa'aitu akwai wani mai roƙo in bashi abin da ya roƙa Halmin da'in fa astajiba la akwai wani mai addu'a a amsa masa addu'arsa Halmin min mustaghfirin fa akwai mai neman gafara sai in gafarta masa kunga lokacin da ake so mu tashi mu dinga yawan istighfari kenan shi sa Allah da zai siffanta sahabbansa sai ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfiruna kadan ne cikin dare suke gengede idan asuba ta taso daidai wannan lokacin sai zauna su ta istighfar shi sa ya zo cikin isa ta abdullahi Ɗan umar aka ce yana da wani bawansa nafi'u ya ɗauke su ce masallaci abdullahi Ɗan umar zai yi ta sallah ya ce kana abdullahi bin umar yi salli minan laili abdullahi Ɗan umar zai yi ta sallah cikin dare ya yi ta sallah cikin dare mai Kulu sai nan sai ce ya fiye sai kira yara sai ce ya na fiye alja'asa shi shin lokacin asuban nan ya zo ne fa idza qala na'am idan ya ce masa eh wannan lokaci yayi akfala ala du'a wal istighfar sai juya ya koma addu'a da istighfar wani lokaci ne wannan lokaci ke zuwa shine as-sulusul lailil akhir ina ba ta fahimta ko ga daidai lokacin da ya kamata mu dage da yin istighfar ke karka zauna ka tabbaci shi sa in kana so ka tashi daidai wannan lokacin to ka dinga kailula mai kailula ne bacci rana bayan an yi sallan azhar gabanin la'asar manzon Allah ya yi umarni da wannan bacci ce qailu fa inna shayatin la ne ko ku dinga ƙailula shaytan ko shaidanu ba sa baccin ƙailula kun ga wannan abu da a makarantun boko ana yin sa yanzu duk an kashe saboda private school sun yawa imana babu sauran ko karfe biyu ma za su ɗora yaran karatu ba zai iya riƙiya ba Allah da gaske So da musulunci ku je ku karanta littafin Abu Zarr al-Qalamuni mai suna fafirru ila Allah yace duk wanda yake so ya iya amfana kansa cikin dare to ya baccin kailula to yaron ka ya je makaranta ya ina a makaranta lokacin da ya kamata yayi wani abu an ce masa yayi karatun Qur'ani da zai iya wallahi ba abin da zai kama lokaci bacci ya tafi shi za a makarantun boko na da idan aka ci abinci rana lunch sai a ce kowa ya tafi siesta za a yi becek a lokaci da je a duba gado ai gado gado ake duba ko ba za ka yi bacci ba sai ka kwanta a kan ko ka kwakwalwar ka za ta huta za ka samu sauƙi yanzu ba babu shi sa karatun bai shiga abubuwa na bukatu ba saiwa to ku duba dan Umar aka ce kana Abdullah bin Umar yusalli min al-layl Abdullah dan Umar yakan tashi ta sallah cikin dare ta sallah thumma yaqulu ya nafi'u sannan sai ce ya kai nafi'u hal jaa sa lokacin nan ɗaya bisa uku na dare ya zo ne fa idza qala na'am idan aka ce masa eh aqbala ala du'a wal istighfar hatta yusbih sai juya ya fuskanta ya ta addu'a ya ta istighfari har sai gari ya waye rahu ibnu abi hatim ana hadisi ibn abi hatim fitar mana shi cikin littafin da Abdullahi dan Umar ina so nuna mana lokacin da ake so kai fari, akwai lokacin da gari ya dab da wayewa na fatan point wani bawan Allah mai suna Ibrahim ibn Hatim yace wata yana zaune a cikin masallaci sai ya ji babansa ya bashi labari yace annahu sami'a yace sami'tu rajulan fi sa'a na ji wani mutum daidai lokacin asuba fi nahiyatul masjid a can wani bangare a cikin masallaci wa huwa ya ƙulu ina cewa ya amarta ne. ina cewa ya Allah ga umarce ne fa aikata ni kuma na yi maka biyayya na bi abin da ka faɗa na yi maka ɗa cewa hazin sahau wannan lokaci na asuba fagfirli ya Allah ya gafarta mini kun ga yana neman gafarar Allah kar mai wasa da wannan lokaci mutumin ya ce fa nazartu sai na duba na ga waye mai wannan addu'a din fa idza huwa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai gashi abdullahi dan mas'ud ne ya nade a cikin wata gaba a masallaci yana cewa allahumma amartani ya allah ka umarce ni wa adaita ni kuma na maka biyayya na yi maka da'a wa hadha sar wannan lokacin sallan asuba lokacin da alfitri ya dab da fitowa ɗaya bisa uku da dare na tashi ya Allah don neman gafararta ba ga Allah ga gafarta mu dukkan zunubi na so kar mu kwanta muna bacci wani yana daga cikin lokaci da ake ainihin me ake yin istighfari al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya fitar mana wani isnad daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu shi Anas dan Malik yake cewa ya ji manzon Allah mai da aminci Allah su tabbata a gare shi da cewa inna Allah ya ku lalle Allah madaukakin sarki yana faɗa inna ne la aham bi azabi al ard yace wani lokaci Allah sai na himmaci zan yi wa mutanen duniya azaba inji Allah ta'ala fa idza nazartu ila ummar buyuti amma idan na duba sai akwai masu raya gidaje na wasu da daddare suna nan suna ta sallah cikin dare su ne umaru biyut sai in ka masu raya gidaje na in ji Allah wal muta mutu ila na fiya sai kuma in duba masu yin kauna dan ni ni da arama ina son sai yana so na da muna son Allah kuma son sa da nake dan Allah shi ma yana suna dan Allah to Allah sai duba iri irin waɗannan mutanen da suke son juna dan Allah ba dan abin duniya ba ba don wani ya iya abu kaza ba ba don wani abu ba kunga ga abu biyu ko na farko Allah zai dubi waɗanda suke raya masallataya na biyu Allah zai dubi waɗanda suke soyayya don shi don Allah sai da duk wanda zaka kulla abokantaka da shi ko soyayya da shi ka kulla don yana son Allah ba wai don wani abu ba sannan sai ya ce wa ila mushahidina wal mustakthirina bil ashab sannan sai in duba masu ƙoƙari wani zai tashi da dare ta zalla ya ta karatun qur'ani ya ta istighfar haka zai ta yi har gare waye wal mustaghfirina da kuma masu istighfar bil ashar daidai lokacin da asuba ta ci ita saraftu hun azabi sai in juyar da azaba ta akan su ba zan musu azaba ba kuma kenan me yake nuna mana cewa shi kenan dan adam yana neman gafarar Allah in yana istighfari istighfarin zai zama masa ainihin samun tuba gu na farko kenan lokacin da ɗaya bisa uku na dare yake ana so ka tashi ka istighfari ku na biyu shine al istighfaru fi sabai wal masa yin istighfari da safe da yamma akwai azkaru sabai wal masa ko to a cikin wannan lokaci ana so ka yi istighfari shi sa Allah ta'ala yake cewa واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar ubangijinka wasabbih bihamdi kai tasbihi ka ya tasbihin da gode wa ubangijinka bil ashiyi da safe wal imkar da yamma ko ko kuma da yamma da safiya ko da safiya da yamma suratul menene wannan kuga suratul gafir yau Allah ya faɗi wannan cikin suratul gafir kenan dan adam ana so da safe yin zikiri musamman cikin zikirin da za ka yi ka zauna ka yi istighfar yana daga cikin lokaci da ake yin istighfar da safe haka da yamma yanzu bayan sallar la'asar gabanin rana ta faɗi ana so ka zauna ka yi istighfar wa fi sahih bukhari ya zo cikin littafin imanin bukhari an shaddad bin aus daga shaddad ɗan aus radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a garshe a can sayyidul istighfari an ya kula shugaban istighfari duwan istighfari da dan adam zai to istighfarin akwai shugabansa to wanne ne shine shi shaddad dan ausu ya ce manzon Allah ya ce sayyidul istighfar shine mutum ya ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu wani abin bauta wanda ya cancanci bauta sai kai falakata ne kai ka halice ne wa ana abduka ni kuma bawanka ne wa ana ala ahadika ni ina nan bisa ka, wa wa'adika da alƙawarinka mastata gwargwadon abin da zan iya dukkan alƙawarin na ɗauka tsakanina da kai ya Allah na rike shi gwargwadon wanda zan yi sai ka ce a'udhu bika min sharri ma sana'a. ina neman ya Allah ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata abu na bi ni'matika alayya kuma ina ina itirafi ina nuni da ni'imar da kai akai kai, wa abu bi dhanbi kuma na ina itirafi da zunubina firli da kai Allah gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dame da sha ne yake ba mai gafarta zunubi sai kai wannan shine karshen sayyidul istighfar to a cikin wannan ruwayar shi shaddar bin aus ce yace manzo Allah ya ce man qalaha minan nahari muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari a cikin yini yana mai yaƙini da faɗan abin da ya faɗa fa mata min yaumi sai ya mutu a wannan yinin kabla an yumsiya gabanin ya mareta ko gabanin ya wayi gare ko bin aljannati to wannan yana cikin yan aljanna kun ga kenan da safe sai ka yi sayin istighfar kafa daya da yamma sai ka yi sayin istighfar kafa daya ka cike gurbin da ake nema wannan kuma muna kokarin mu fitar muna da matsayin yin istighfar saboda Allah ya ce wa ma kana lahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah bai zan zai wa mutane azaba ba idan suna istighfar daga kuwa idan muna da yake ne duk abin nan da ake faɗa gaskiya ne wallahi Abin da musulmai yau suka rasa yaƙi ne, da aka mu yi ƙoƙari mu samu rokan mu ne, ya zo cikin hikayoyi na malam Aminu kan akwai wani malami da almajirinsa malamin sai guda almajirin wata addu'a yace masa dura da tafiya ta same ka idan ka zo bakin kogi in ka sami kogi ka karanta wannan addu'ar kogin zai daskare ka taka ka Allah ka kauce kullum malam sai ya karanta almajirin su wani Allah ta'ala sai nufi malam da almajirin sa tafiya suna tafiya ko sai suka zo wani wani kogiya ta da ba yadda za a yi sai ko dai a shiga shirgin ruwa ko kuma ku koma da baya kuma suka jira suka jira ba mai jirgin ruwa da yanzu yaro sai tuno da addu'ar da malam yake masa sai ce malam aika ce akwai addu'a da mun muka yi taka kogi dai da suka yi muka taka sai mu yi addu'a yaro kawai zai addu'a ya taka kogi ya tsallaka yanzu wa ya rage <laughs> malam da ya yi addu'a sai ya ja kafar wandansa me ya garanta da kai babu ya ƙi eh da ya sa kafa sai ji cabal kafarsa a ruwa yaro ya sake yin addu'a ya ta ya ce malam yaya yace yi addu'a fara na kasa yace shakka kake ga ta wani shakka kake to abin addini in kai kokonto ba zai ba kai ba addini ba duk abu na duniya dan kana da shakka ba zai ba shi sa sabu suka fi kowa Khalid ibn Walid kun san shafa mu kissas kun san tinya ko cactus plant sifo plant wannan plant an ce ba ta yi existing sai wurare irin da jeji haka to tana da dafi a cikinta sai arna suka tura kalis suka ce masa in ya imani da Allah da manzansa Allah gaskiya ne manzan Allah Allah ne ya aiko shi ya sha ruwan wannan tun ya ɗin sai ta bismillah kawai sun shi sai ta shi ta da ya saba sai suka imani eh kai yanzu ba ya ƙini ba na batun kunga mukabalan ahmad didar da wani reverend pastor ko jimmy swaggart ya ce masa ai a cikin bible an ce whoever believes in jesus christ can take anything nothing cannot cause cannot harm you so this is a bottle of sulfuric acid you believe in jesus christ it yes take this ya ce no you want to kill me bai <laughs> da gini eh ya ce masa a kana so ka kashe ya ce wannan kwalba ce ta sulfuric acid ka sha mana sai ce a kana so ka kashe ni amma kuma kare ɗigun wani aka ce ka yadda da Allah ya ce ka yadda da manzon Allah Allah ne ya kwashe ka sha ruwan tinyan nan kawai yace ce bismillah ya kwashe kuma ya tashi ya tafi to anan sai manzon Allah ya ce mana man dalaha minan nahari wanda ya faɗi wannan sai istighfar a cikin yini mu kinan ya sakankance yana da yaƙini biha da wannan kalma ɗin da annabi ya faɗa famata sai ya mutu a yininsa kana min ahlil jannati ya zama daga cikin aljanna so karka yi shakka annabi ne ya faɗa kuma annabin Allah ya bashi mai taskiya ko ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi bai ce buɗe baki ya faɗi magana da samun sa in wa illa wahayi yuha allamahu shadidul quwa zu min ratin fastawa zaka annabi bai magana da sallarsa daka mu samu yaqini a ranmu bin annabi ya faɗa gaskiya ne sai ya ce gabanin ya marita ya ce wa man ƙala minan laili wanda ya faɗi wannan kalma cikin dare wa huwa muqinin ba yana mai kan cewa da ita fa mata qabla an yusbiha sai ya rasu gabanin wayi gare wa huwa min aljanna shi ba zai shiga aljanna idan kana so ka zama kullun kana gabar kan hanyar gidan aljanna da safa ka yi sayyidul istighfar da yamma ka yi sayyidul istighfar kuma ka samu yaqini a ranka don Allah da zaka zama dan aljanna wannan falala ce ta ta yin istighfar so da haka ana istighfari da safe da yamma lokuta ne da ake istighfari lokaci na uku da ake istighfari shine fi sala a cikin sallah gabar salloli gabobi daban-daban manzon Allah ya gwada mana yadda ake yin mai istighfari na batun fahimta ba dan kar bata lokaci ana yin istighfari a ruku ana yin istighfari a bude sallah du'a wal istighfar ko yawa hadisi Abu Hurairah yace wata ran ya ji manzan Allah sun zo sun yi shiga sallah sai annabi ya ce Allahu akbar sai ji annabi ya shiru sai ta manzan Allah tuka bayanar takabiri wal qira'a ta kone amma gaba ne ku dana sai ce bi abi an tawa umu zan ba da fansa zan ba da uwata da ubana ya manzan Allah in fanshe ka shirin da kake yi in ka yi kabbarar harama gabanin ka fara karatu a cikin sallah mai take fada sai annabi ya ce masa aqulu ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yanqqa thawb al-abid min ad-dins Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salj wal barad ko ga yana yin wannan addu'a da ka yana yi yana yi waɗansu addu'o'i a cikin sallah wadda ake bude sallah wa fi ruku yakan yi kuma a ruku yakan ce mai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ne igfirli in yi ruku yakan yi wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma igfirli yakan yi wannan yakan yi a cikin sujada yakan yi a ƙarshen tashiya tahiyarsa yakan yi a bayan yayi sallama gabanin sallama da bayan yayi sallama yana idan da sallama mai zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا أرجو أتشي Raka kun wannan wuri ne da ake yin me ake bude ake yin istighfari a cikin sallah ana yin istighfari a cikin sallah daga misali yakan ce mai Allahumma kulli Allahumma kulli dhunubi Allahumma kulli dhunubi kullama da kalal masjida aw kharaja minhu duk lokacin da annabi ya shiga masallaci ko daga masallaci yakan ce ma ga li dhunubi Allah ya gafarta min dhunubaina da ka shiga masallaci haka in ya fita haka in ya bude sallah haka sauran gababuwan da yake yi a cikin ayyukan na addini ya ka yakan yi wannan cikin sallah kamar da na faɗa muku sannan abubakar ya zo ya ce masa ya manzon Allah ya cikin sallah wacce addu'a zan yi sai manzon Allah ya ce masa ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ko zulman kathira ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai ke faghfir li ya Allah gafarta min maghfiratan min indik wata irin gafara da gare warhamni da cikin yana innaka antal ghafurur rahim Ya Allah kai ne mai gafara mai cike. ana da su bukhari da muslim suka fitar da shi sannan ana istighfari fil majalisi wa inda al-qiyam min lokacin da ka zauna anan da lokacin da za ka tashi a wajen zama ana istighfari duk wurare ne ɗan adam zai istighfari ina da su da lokacin da ke jamu da abuti tukure ba misali hadisi daga abu huraira ya tabbatar cewa mai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, man jalasa min majlisi wanda ya zauna a wani wurin zama faka sura fihi laqatuhu sai ainihin mai sakin bakinsa ya yawa ya zantuka da yawa ya surutu da yawa ko kuma na wasu suka ce ai buhu Karyarsa ta yawa a wajen ya taba gangano ba birki ya ta ƙarere faƙala ƙaunar an ya koma amma sai ya faɗa gabanin ya tashi a wajen min yi zalika a wannan majalisin nasa sai ce mai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka zauna kun yi awa ɗaya kuna ta hira kun ci naman wancan ko ya shiga darajar wancan ko ya kutsa wancan to annabi ya ce ka nemi istighfari ka nemi gafarar Allah kai me za ka ce ka ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka ashhadu shahadu Allah ilaha illa anta na saida babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanci bauta illa anta sai kai astaghfiruka ina neman gafaranka wato ilaika kuma ina tuba gare ka. manzo Allah ya ce illa gafara ma kana fi majalisi zalik face Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar a wannan wajen zaman nasa ko kun ga kenan ɗan adam idan ɗan adam zai kiyaye kalmar istighfar dai ƙarshe zai zo ma zuwa ga ubangiji bai da laifi ina ba don fahimta ya to ka je ka fito a gidanta, ka yi kiyaye abin da aka faɗa ka tayi da asuba gabanin asuba ta yi ka tashi ka istighfari ba an yi sallar asuba ka istighfari ka shiga sallah ka istighfari ka yi daidai sallah ka istighfari ka zauna a wajen zama ka istighfari ka yi ka duk kawai da ka istighfari da ƙarshen ka zo baka da baka da zunubi ka kar mu yi wasa da riko da istighfari abu ne mai ainihin daɗi da rikonsa yana sa ɗan adam ya samu falala yadda suka ce ana yin istighfari inda nauyi yayin da mutum ya zo wan ainihin kwanciya an samu hadisi daga huzaifatul yamani wanda imamu bukhari da muslim suka fitar da shi Allah ya kare da gari shi ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan arada an yanama qala annabi ya kasance in ya nufin zai kwanta sai ce bismikallahumma amutu wa aya ta yi istayqaza min manami in ya farka daga wajen kwanciyarsa qala alhamdulillahi hayana ba da ma amatana wa ilayhi nushur yakan yi wannan addu'a wani ruwayen daga abu sa'idin kudiri yakan ce manzala ya ce man ƙala ina ya auyi ila firashi wadda ya faɗi wannan yayin da ya zo wajen kwanciya mun faɗi wannan hadisi a kudu Mai zai ce ce astaghfirullah al'azim al-labi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi salasu marrat in ka faɗi wannan gufirar zunubar za a gamata mutum zunubansa wa in kanat mislu bahala ko da sun kai kwatankwacin mai yawan kumfar teku ko kuma adadin ganyen bishiya gaba ɗaya inda ɗan adam yayi zai ko kuma sun kai adadin kwanakin duniya zunubin ka ya kai yawan kwanakin duniya in kai wannan lokacin da za kwanta Allah zai gabata ma. ku ga neman gafarar Allah cikin wayannan lokuta lokaci ne abubuwa na waɗanda suka dace Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon nema mai gafararsa Allah ya ci gaba ya ce ba malahum Allah yu'adhibuhum Allah bai ke gare su Allah ba zai musu azaba ai wa kaifa la yastahiquna azaban Allah ta yaya ba su cancanci azabar Allah ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna katanya mutane ga barin masallaci mai alharma suna hana bayan Allah su ai wa hum yasudduna awliya'uhum almu'minin alhali suna katange bayin Allah masoyan Allah mu'mine an tawabi bil ka'bati suna hana su yin tawabi a masallacin Ka'aba wa salatu fil masjid haram da yin sallah a masallaci mai alfarma kuga wannan dalili guda biyu shi zai sa Allah zai musu azaba sun cancanci Allah ya musu azaba saboda suna ne suna hana mutane su yi dawafi a ɗakin Ka'aba bayan haka suna hannun mutane su shiga cikin masallaci mai alfarma su yi sallah shi samun manzon Allah ya hana a rufe ɗakin kaba ba ku taɓa gari da ya je maka ba zai ce ga ran da aka kunna ɗakin kaba ba a masallacin annabi ana isha za a kuma kuwa a rufe shi mar ɗakin kaba a ya ce a wa'anda suke riƙe da makulin ɗaki ya ce ya banu abu manaf la tamna'u ahadan an ta'ama bi hadha al ayyatu sa'a sha duk lokacin da ya so saboda wannan faɗi na annabi ba a rinka jin ka kullum ka je dare da rana safe da yamma kuma wannan gurin shi zai tabbatar maka da addinin Allah gaskiya ne babu wani lokaci da ba a yi wa Allah ibada a cikin wannan ɗaki babu shi a shekara ba wata ranar da babu a yi sallah idan ba a sallah ana ɗawar haka ko ɗakin kawai in ba a sallah ana mai ɗawar in ka ga an daina dawafi sallah za a yi ta farilla dan za a yi azahar za a ga daina dawafi ana idarwa wani ko ba abin da zai sai koma dawafi to haka ɗaki yake ko ba a rubewa wannan zai karantar da kai addinin musulunci gaskiya ne babu wata ibada da ba ba ta da iyaka sai a addinin musulunci sai bautar Allah musamman dawafi babu ran da ba a yi in kaga an daina yi kawai dakatarwa za a yi ai sallah ta farilla sai a ci gaba da daga Allah ya ba mu dacewa mu to suna hana bayan Allah su je su dawafi a ɗakin kawo suna hana bayan Allah su je su sallah a ɗakin kawo duk Allah ya ba shi dama ta lafiya da arziki ya sa wa kansa kowane lokaci ya dinga zuwa ɗakin kawo yana tsaye don me sa sallah ƙwaya ɗaya can daidai take da sallah dubu ɗari a wani masallacin da ba shi ba kwaya ɗaya wani yana da kuɗi mai taɓa zuwa maka ba bai san daɗin kuɗin ba yau. eh? saboda haka mu dage Allah ya datar da mu sai ce wa maka wa makanu auliya'u ba su kasance su ba in auliya'u waliyan Allah majibintan Allah masoyan Allah illal muttaqun su ne masu tsoron Allah ai wa ma auliya auliya'u Allah wa ma kanu auliya ba su zan masoyan Allah ba in auliya aho ainihin masoyan Allah ilallazi ne ya takuna sai wa'annan da suke jin tsoron Allah ɗin da ya da'i fara'idihi ta hanyar sauƙin abin da ya ji wajabta musu na wajibi Allah ya ɗora mana abubuwa na wajibi duk wanda aka gan shi yana kiyaye abubuwan da Allah ya ɗora masa na wajibi wanda ana sa shi cikin masuwa masu jin tsoron Allah su ne almuttakuna wanda ya zama muttaqi kuma shine waliyin Allah ku sani kullum muna faɗa wannan duk wanda ba waliyin Allah ba zai shiga aljanna ba sai dai walittaka mataki mataki ne ina ba don fahimta yau akwai wanda walittaka za ta kai matakin da zai ce ya Allah ka yi kaza Allah zai na ba don fahimta yauwa cikin sabai akwai irin su cikin tabi'ai akwai irin su cikin atba'u tabi'in akwai irin su kuma wayannan har gobe ba za su kare ba wanda ka sani ka sani wanda ba ka sani ba shi na batun fahimta sai dai abu ɗaya za mu fahimta idan aka ce wani waliyin Allah ne in dai waliyin Allah na gaskiya ne to shi ba mutane yake so su san shi wa yake so san shi Allah ku gane bambanci waliyin Allah da waliyin mutane waliyin mutane su yake mutane su san shi su girmama shi waliyin Allah su yake Allah ya san da shi na wata fahimta mu karanta tarihi tun daga kan sahabbai mu dauki ɗaya daga cikin sahabbai barra'u bin malik waliyin Allah manzo Allah ne yace idan barra'u ya rantsuwa yace Allah zai kai kaza Allah zai aka je filin jihadi aka buga aka buga sai sahabbai suka ce abinda muke so da kai barra'u ka rantse da Allah ka ce za mu ci yakin nan bara abin malik ce a sai tsotsaye ya same shi aka kama dan uwansa anas dan malik aka rike shi da wani karfi a shekarfin an sa shi a wuta ya yi ja sani sai ya tsalle ya kama karfin a kan da ya cire dan uwansa duk hannunsa sai ya soye to sai ce na rantse da allah za mu ci nasara a wannan yaƙi ne zan yi shahada me yasa ya nemi shahada ba ya so mutane su san shi ba waliyin ƙarshen duniya ba ne wadda zai je a kai ku ce ce ku je kabarinsa ku taimama shi wali ne mai neman daraja a wajen Allah da aka yi ce shi zai yi shahada su za su ci nasara kuma haka yi ya mutu a filin yaƙi kuma su abai sun ci nasara sau da kansu zo fara girma shi wadda girman har ya wuce yadda ake bukata sai nemi Allah ya ɗauki rayuwarsa eh ga jureji kun san kisan ko abin da ba tsakaninsa da gatumarsa wannan ba tabi'i ne Eh, eh, yana sallah gyatu masu ta zo ta kira shi ce rabbi ummi wa salati har hawa uku ta ce Allah ka jarabiwa ne da mace yana zaune aka za ka ce ya yi zama da wata mace ta yi ce yake ya san da yi jaji a kira gyatu masa ya zai maimaita mutu ya ce kin zo rana kaza kin zo rana kaza kin zo ta ce eh ce kin mun baki ta ce eh ta ce ta mun bakin ya kama ne. abinda zai fitar da ni ki ce kin mini ta ce in na yabe mata za ka kuta ya ce zai kuta sai ta ce ta yabe masa sai ce ba shi ruwa a kuta sai ya zo ya alwala sai ya salla. ya ce ya Allah wani yaron da yake cikin mata na ya faɗi wa ruwansa sai aka ji ciki yana cewa ba jireji ne ubana sai mutanen gari suka zo suka ce za mu mai da ka na zinare da gole ya ce a ku mayar min shi yadda yake na rumfar ciyawa ɗin ba na buƙatar ku kai da wani matsayi waliyin Allah ba waliyin mutane na batun fahimta waliyin mutane shi ne suke so a san shi a dan a daraja shi shi waliyin Allah bai bukatar kuku ku daraja shi shi daraja su a ina yake nema a wajen Allah to duk wanda ba waliyin Allah ba zai shiga aljanna to da ka mu kokari mu zama waliyin Allah kar ka damu da wani ya san ka ga kisar wasu karshe ma ko wasu karni manzon Allah ya ba da labarinsa a Umar dan Khattab ya ce masu wani mutum zai zo a cikin karabka in ka da shi ka ce ya roƙa maka Allah ya gafarta maka saboda lokaci a ƙarshe abin da ya faru wannan mutumin mutaran sai wani wani mutum yana cin mutunci su abin da yake sai ya tafi aikin hajji sai haɗu da umar sai ya tambaye shi daga yana kuma ce da kuka ita ko wani mutum a garin kunna? sunan sa wani ya ce sai mutum ya saki baki ya ce wani talaka fa wani kaza ka yake kai kai da hankali in ka je ka ce roƙa maka Allah ya gabata maka duk irin su umar ne za su ce wani ibi da hankali shi ma waliyin Allah da umar eh amma yi wa wani kashe zai ce kul ka je ka ce roƙa maka Allah ya gafarta maka ina zuwa sai ce wani da Allah ka roƙa mun Allah ya gafarta min sai ce masa ka da umar da kadabi sai ce masa eh sai ce Allah ya gafarta mun sai ni igare je umar ce umar ina cikin mutane ba san kolewa ba ne ka je ka kwalla sani yau da kai da su kun da gani aka neme shi a kansa waliyin Allah ba waliyin mutane Allah ya shirya da mu da haka wannan ji waliyin Allah shi ne wanda yake zai shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su karka zama waliyin mutane shi sa Allah ma da yace inna awliya Allah lalle waliyan Allah mace na illa alladhina yattaquna ne wa innan da suke kiyaye dokokin Allah bi ada'i fara'idihi ta hanyar sauki abin da Allah ya wajibta musu wacce nabi ma'asihi da nisantan saba masa walakin na aksarahum la alamu sai dai masu yawa eh, sai dai masu yawa cikin mutane ba su haka ba ai walakin na aksarul kuffar la na zalik da yawa daga cikin kafirai ba su haka ba bal zalika ud'u oli a uli anfusin da haka suka yi addu'a ga kawo su amran wani al'abari mai girma gairi wanda yake ba nasu aulabi wanda yake ba su bushe fitancen da su muna ga saboda lokaci a nan da mu dakata sai mu tashi akan aya ta 35 in Allah ya kai mu gobe abin da ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa ya zama akwai kuskure Allah ya gafarta mu ba na farko kasancewa ta almajiri Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ne kace to assalamu alaikum malam ta farko ta cewa malam fata yi